Wannan bidiyo na zuwa maka ne kai tsaye daga tashan Tumbin Giwa TV. Ku subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda za ku gani a bidiyon nan inda aka kona wani wanda ya batance ga manzo Allah. Don Allah ka ku daure ku kalli wannan bidiyo zuwa karshe domin akwai bayanai masu inganci game da ainihin yadda abin ya faru saboda kar mu ɗauki bayanin gutsiri-gutsiri ba a fahimta ba ya daura da ala daure a kalla zuwa ƙarshe za a amfana sosai so a jiya ne aka samu labarin cewa wani dan banga kamar wanda za ku gani a cikin bidiyon nan wanda hoton shi yanzu haka yake bayani an masa kisan gilla wato an kashe shi kuma an kona gawan shi a sanadiyyan tuhuma da ake masa na batanci ga fiyayyen halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin lubbe da take garin abujan najeriya kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo gawan shi ne bayan an kashe shi aka sa masa wuta aka kona shi kamar yadda kuma za ku ji bayani na wani wanda ya kasance dan wannan wuri ne wanda ya ba da ba'asi da kuma bayani game da abun da yake faruwa kafin shi wannan faruwan batanci da kuma dalilin da ya sa har ta janyo ga kisan shi wannan dan taliki Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh, ya sha kokari ya shek Allah kara taimako da kariya. Amin. Wannan bawan Allah da na tura maka hotonsa da kuma wani bidiyo da zaka gani. Shi wannan dan banga ne vigilante. Yana da yana aiki a nan Lubbe Abuja. Yawanci yanki ne na mutanen musulmi Hausawa. Shi din ma musulmi ne. to jiya kusan da daddare haka jiya a juma'a kenan yazo zai kama wani matashi sai aka taru haka ana ba da ana ba shi hakuri to dama shi wani ɗan bangon ya yi kaurin suna wajen yi wa mutane rashin kirki haka kasan akwai mutanen da sun kamar su soja ne ko ɗan sanda ko abin nan ga cewa sun ga cewa suna da wata fawa sai su dinga taka mutanen da suka san ba su da galibi da suka dama wannan an masa shaida haka halin sa yake a wulakanta mutane da sauransu su yanzu ya kama ka taru ana ba shi haƙuri kai haƙuri kai haƙuri ce shi fa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya dawo duniya ba zai ya ba shi haƙuri ba zai yadda ba sannan a ƙarshe ma dai har ya faɗi mummunan kalma na ɓatanci akan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya samu ya sulale ya gudu bayan ah, labari ya fita yau da safe sai aka yi cincin aka je ofishin yan banga da ke nan lubbe ah, aka samu yan uwansa da suke aiki a wajen aka ce musu lalle sai sun fito da shi suka ce su ba sa rike da shi a nan a neme shi a wani waje mutane ne su yadda ba suka babballa ofishin yan bangan suka shiga suka dudduba masa gan shi ba to sai suka yi gidan shi suka je suka same shi yana ma cin abinci to a nan dai suka bubbuge shi suka kashe shi suka shigo da shi nan akwai wani babban guri tifa garage a nan lobe din a nan suka karasa kashe shi suka saka tayu suka kona gawarsa to sai na ga ya dace dan ba da wata shawara a nan ko wata munasaba ta kama a dan ja hankali yawa musulmi game da yadda ake kona gawa ah, sai hakan ah, an ce ya ci karo da karantar musulunci a kona gawa ah, azaba da wuta hurumin ubangiji ne wannan kuma ni dai in ba isis ba da 'yan ta'addan isis arnan kudancin najeriya ba ga inda ake musulmi suke kona abin da suke kona gawa mutum da wuta ba su ga hankali dai mutanenmu an kwaikwai wannan ɗabi'a wanda ba daidai ba ne ko da ma sun yi laifin ni da dai ɗaukar da wuta da suke din bai dace ba shi nake son bawa malam tunatar da malam in Allah sa an samu wata dama haka dai a dan yi wa mutane nasiha ko kuma sai mu yaɗa insha Allah Allah ya taimake mu ya shaki na gode mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah eh, ya shek barka da dare ya wannan bidiyo na zuwa maka ne kai tsaye daga tashan tumbin giwa tv ku subscribing domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura mun gode